A shekarar 2014, Yevgeny Prigozhin ɗan shekaru 62 ya kafa ƙungiyar sojojin haya ta Wagner. Sai dai a baya-bayan nan an yi ta tafka muhawara kan inda shugaban ƙungiyar ya shiga. Kwatsam aka ji labarin mutuwarsa a hatsarin da wasu shaidun gani da ido ke cewa jirgin ya kama da wuta kafin ya rikito ƙasa. Duk da yake kawo yanzu ba a kai ga tabbatar da dalilin faɗuwar jirgin saman da ma mutuwar shugaban kungiyar ta Wagner ba. Rahotanni kan mutuwarsa sun tayar da hankulan bangarori daban-daban, musamman ma na kasashen da ke da alaka da Rasha. Dr. Sadiq Abba mai sharhi ne kan harkokin tsaro da siyasar kasashen Sahel ya yi tsokaci kan tasirin da mutuwar Prigozhin ka iya yi ga yankin na Sahel. Idan yanzu an tabbatar da shi shugaban kamfanin wagner king ya zama babu cikin wannan jirgi da ya faɗi lalle su 'yan wagner king abin da zai dame su ba zuwa nijar ba ko zuwa mali ko zuwa wani yaya za su shirya su ci gaba da zamansu bayan sun ɓadda mai gidansu da yake shine wanda yake tsara komi shine kominsu to idan wannan ya rasu lalle su sai sun ɗauki nazari sai sun yi lissahi yadda kamfanin zai ci gaba da yi bayan shi furgojin eh, ya zama babu to wannan zai ɗaukan musu lokaci a nashi ɓangaren abdulrahman alkasin wani mai nazari kan al'amuran tsaro a jamhuriyar ta nijar ya yi saurin ƙaryata jita-jitan da ake yi na danganta taimakon ƙungiyar ta vagna ga sojojin da suka hambar da gwamnati wato a jamhuriyar ta Nijar. Abin da ya kamata a sani waye babu wata alaka da hukumomin Nijar na soji da ita kungiyar Wagner. Duk da ke kiraye-kiraye suna hitawa ga daga ɗaiɗaikun mutane na neman ita Nijar in ta karkata akalarta kwarai daga zuwa ga Rasha. To sojojin Wagner da Prigozhin ɗin da ke jagoranta sun yi ƙaurin suna a jamhuriyar Afirka ta tsakiya inda suke zama da zimmar yakar 'yan tawaye da suka hana zaman lafiya a ƙasar sai dai zarge-zarge na laifukan fyaɗe da cin zarafin fararen hula sun dabaibaye ayyukan sojojin hayan na Vagna a ƙasar. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.